Masu sauraro Assalamu alaikum. Nurado Suleiman ke muku barka da warhaka cikin sabon shirin muhallin rayuwarka daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Kamar yadda aka saba shirin yana mai da hankali ne kan fannonin da suka shafi noma da kiwo sai kuma canji da ɗumamar yanayi. Shirin zai soma ne daga arewa maso gabashin Najeriya, inda hukumar lura da samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya FAO ta tallafawa wasu manoman da ke yankin daga cikin 'yan gudun hijira da iri da kuma taki. A ci gaba da ƙoƙarin da take na magance wanzuwar fari ko yunwa a yankin wanda rikicin Boko Haram ya yi wa illa a muhimman fannoni na rayuwa. musamman ma noman wanda ba a daɗe da fara ƙoƙarin farfaɗo da shi ba domin komawa kamar yadda yake a baya. Emmanuel Emeka shine babban daraktan ƙasa a Najeriya na hukumar da ke lura da walwalar jama'a da aka fi sani da Social Welfare Network Initiative. wadda suke da haɗin gwiwa da hukumar kula da abincin da harkar noma ta Majalisar Ɗinkin Duniyar FAO. Yayin zantawarsa da wakilin Maiduguri Bilyamin Yusuf, Emmanuel ya ce kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku ne ke fama da matsalar abinci a arewa maso gabashin Najeriya saboda rikicin na Boko Haram. Um, I think to start off with, um, I'm sure you're aware that about 1.3 million people in Borno in the northeast are food insecure. ya ce kun san cewar kimanin mutanen miliyan 1.3 ne a arewa maso gabashin najeriya musamman ma jihar borno ke fama da matsalar abinci a 2016 lokacin da muka fara ayyukan iyalai da dama wadda suka fito daga ƙauyukan goza mangonu mafa da sauransu wadda suka yi gudun hijira tabbas sun rasa abubuwa da dama. Many families who were displaced coming from Goza, coming from uh, Mongono, coming from marfa and other LGAs that were liberated, they were all displaced. So they all 100% depend, were dependent on wadda kuma suke samun tallafin abinci daga kungiyoyi irin su WF, e, Save the Children da sauransu. Lokacin da wannan kungiya ta masu kula da abinci da harkar noma ta Majalisar Kirkin Duniya wato FAO ta shigo ta ga cewar za ta tallafa waɗannan mutane da kayayyakin aikin gona irin su taki irin shukawa da sauransu kuma mun yi ƙoƙarin gano kaɗan daga cikin manoma a ƙananan hukumomi uku nan ne wannan ƙungiya ta fao ta fi karkata a kai da kuma mu masu haɗin gwiwa da su agoza fulka izge musari da dubai a mmc da kuma shagari lagos a da b a karamar hukumar jere puka izge musari and dubai in mmc and shagari lagos a and b in uh, jere to marcus bitrus da kuma hamsatu ahmadu dodo suna daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin irin da kuma takin na zamani da hukumar lura da samar da abincin ta fao ta raba wanda a yanzu haka ma suke gaf da girbe amfanin gonar tasu alhamdulillah mutanen fo fo sun ba mu irin gero da taki kamar wata nawa kenan mu a ɗaya ga watan shida ne suka ba mu gero su ne muka shuka mun shuka mun sada mun ba taki in ya girma alhamdulillah kamar nan da sati nawa ne za ku girbe wannan hatsi yau sati nan da sati biyu in Allah yarda za mu girba nan da sati kana da iyali Na da iyali kai mutumin ina ne ni mutumin goza ne daga goza gudun hijira na boko haram eh, na da yara a can ma da ana noma eh, iyali na yara na tara ni da mata na musha daya yanzu wani noman da kai kana ga zai ishe ka ciyar da iyalan ba zai iya ishe ni ba tun muna alhamdulillah talafa kan zai taimaka mana alhamdulillah sai gudiya banda gero kuma me kuka shuka da akwai geda akwai ridi da bannan ah, gujiya gero ne kawai suka ba akwai irin rama kuma eh. da aleho eh, wanda suka ba mu wannan zai kai hekta biyu sunana hamsatu amadu dodo to ya yi kyau suka tallafa miki eh to masu aikin gwana ne suka tallafa mana suka kawo mana amfanin gwana shine muka zo muka shuka shi kuma alhamdulillah mun gode ma Allah amfanin gwana kuma ya yi kyau mun fara ce albarkacin su eto eh an bani kubewa an bani Alehu, an bani yakuwa an bani rama kuma an ba mu taki wanda za mu sa a karkashin amfaninmu kuma amfani ya yi kyau mun gode musu allah ya musu albarka allah ya ɗaukaka su sannu kuma mun ci shi a cikin kwashin lafiya amin ya rabi eh ina da yara ina da yara goma eh na mai gidan fa mai gidana yana nan eh kuke noma nan da shi ko kuma ke kadai ke noma eh to <laughs> tare muke yin sa kuna ba kwa sayan wani a kasa a gida kuke ci da kuka yau eh to muna siye shi muna cire shi a cikin gwana yanzu da ne muna siya a kasuwa amma tunda amfanin mu yayi kyau kuma shi yasa muna cin shi a cikin gidansa muna karya shi a gwana mu je mu yi amfani da shi To a gefe guda hukumar ta FAO ta tallafa wa akalla mata 'yan gudun hijira 900 waɗanda suka rasa mazajensu inda ta raba musu awakai 3,600. Wakilinmu Bilyamin Yusuf yana ɗauke da ƙarin bayani. wannan awakai dubu da hukumar kula da abinci da harkokin noma ta majalisar ɗinkin duniya wato fao ta rarraba wa mata ɗari wadda suka rasa mazajensu sakamakon rikice-rikicen boko haram hukumar ta bai waɗannan mata awakan ne domin su hayayyafa saboda su ma su samu su rike 'ya'yan marayun da mazajensu suka mutu suka bar musu malam musa hamidu kiɗa babban jami'i mai aiki da hukumar da na human capacity building kuma masu haɗin gwiwa da hukumar kula da abinci da harkokin noma ta majalisar ɗinkin duniya ya mini ƙarin haske kamar haka bawa jama'a marasa karfi wanda suka samu wahala a cikin hargitsin boko haram taimako don su farfado su kama kasa za mu ba wa kowace mace akuya guda uku mata da kuma namijin akwai guda ɗaya don eh, su yarwata da wuri akwai yau ma akwai wurare daban-daban guda hudu akwai zubar akwai gwangulon akwai dusman da kuma nan musare akwai wasu mutane ma kallon daga gungewa da za su zo nan ko eh, kuma shine target namu din matan da mazajen su sun rasu kuma an bar su da marayu muke so a dan tallafa musu su samu abin da idan wayannan suka haifa za su samu su dan sponsor yara su zuwa makaranta da sauran abubuwa gaba daya abin da muke targetin kuma wanda aka sayo aka yi training nasu akuya dubu uku da dari shida ma mata ɗari tara. To ko waɗanda suka amfana da wannan tallafi mai za su ce? Sunana Esther Jerry. Akuya nawa aka baki? Akuya guda hudu aka bani. To me zaki da wannan akuya? Akuyan nan zan ajiye shi in yi kiwo in suka haihu zan sayar da su. Kina da yara ne? Ina da yara shida. Me zaki ce da wayan nan wanda suka baku wannan abu? Zan ce musu Allah ya kara musu yadda za su dinga taimakon mu wanda ba mu da maza Allah ya taimake su. Kaltimi Abubakar rayuwa zan yi da shi. Na gode na gode musu. 当地的吸烟组。 zan je ajiye su yara na guda biyu suna na fatima musa daga bumaru kwastin to gashi me da me aka baki an bani akuya guda hudu ina mika godiya na da kamfanin fao allah ya saka musu da alheri zan je in yi kiwon su ne a gida in kula da su in ba su abinci mai kyau kina da yara ne eh ina da yara marayu ne a gaba na guda biyu eh zan gode musu allah ya saka da alheri allah ya bunkasa wannan kamfanin allah ya ba su a gidan aljanna kungiya Allah ya buɗa musu. Wayan sayarwa suke ke kuma mai zaki da? A'a ni bazan zan sayar ba zan ajiye in kiwata su Allah ya musu albarka. Idan dai ba a manta ba wannan hukuma ta tallafa da dalan Amurka miliyan ɗari uku da da ashirin biyar ga arewa maso gabashin Najeriya musamman ma 'yan gudun hijira domin farfaɗo da harkar noma da kiwo a wannan yanki wadda ake da 'yan gudun hijira kusan miliyan biyu da rabi. Bilyamin Yusuf Arafai Hausa daga Maiduguri a Najeriya. To daga garin Maiduguri shirin zai koma arewa maso yammacin Najeriya. Inda a farkon makon da ya gabata aka buɗe katafariyar gona ta kiwon kaji tare da kuma samar da abincin dabbobi mafi girma a nahiyar Afirka a jihar Kaduna a ƙarƙashin jagorancin haɗin gwiwar kamfanin Olam da kuma gwamnatin jihar. Katafariyar gonar da ke ƙauyen gabas a jihar ta Kaduna za ta rika kyankyashe kaji akalla miliyan ɗaya da dubu ɗari shida a duk mako guda sai kuma samar da abincin dabbobi da ake sa ran yawansa zai kai ton dubu ɗari uku da sittin a duk shekara. Yayin zantawarsa da wakilinmu Aminu Sani Sado a lokacin bikin buɗe kamfanin na Olam, gwamnan jihar Kaduna, Malam Nasir El Rufa'i ya ce ci gaban ba ƙaramin taimako zai yi ba musamman wajen farfaɗo da tattalin arziki. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan rana da wannan alkawari da wannan kamfani suka yi mana cewa za su gina wannan gidan kaji da inda ake fidda abin da kaji za su ci da kwai da sauransu kuma su taimaka ma manomanmu sayan masaransu sayan waken soyansu da kuma ƙananan masu kiwon kaji su ma za su samu taimako daga wandan a da in mutum yana son kiwon kaji sai ya je ibadan ya sayo 'yan tsaki amma da wannan sai ka zo nan jihar kaduna ka saya ba tare da sun mummuce a hanya ba sannan matasanmu wurin dubu uku za su samu aiki a nan wurin banda manoma wanda kowane shekara ana bukatar wurin buhun masara kaɗai wurin miliyan biyu da buhun waken soya wurin miliyan ɗaya wanda za a amfani da shi a nan saboda haka babba abu ne wanda zai taimaki jihar mu zai kawo ayyuka zai taimaki manoma zai taimaki matasa kuma muna godiya mu kuma gwamnati ko da yake mun ba su dama mun ba su fili mun biya ma kudin diya ga manoma don samu fili su wannan aikin mun kashe wurin naira miliyan 500 in allah da daga haraji da sauran ah, fa'idoji da za su zo ma jihar kudin da muka kashe zai zama ba wani abu ba gwamnan jihar kaduna malam nasir el rufai to abdullahi muktar kwararren likita ne a fannin kiwon kaji wanda a yayin da yake ƙarin bayani kan amfanin da al'umma za su samu dangane da buɗe wannan katafariyar gona ya ja hankalin gwamnati da ta sanya idanu wajen tabbatar da cewa irin kajin da za a rika kyankyashewa waɗanda manoma ko kuma masu kiwo ba za su sha wahala da su bane. alhamdulillah wannan kamfani ci gaba ne ba a jihar kaduna ba kawai a ƙasa mafi mahimmanci ma arewacin ƙasar nan don kudancin ƙasan sun daɗe da sanin ci gaban ya zo gare su to amma dan bambancin da muke da su wannan ba ya ta'allaka a abincin kaji ba ne kawai ko kaji har da wasu tsirrai da za a yi production ɗinsu da kuma fulawa da shi tunkuza na dusan alkama da na dusan waken soya kuma da su ake haɗa abincin kaji ake ba ma kajin kuma za a saida a samu wani kuɗin shiga ta wurin sannan ga wurin kyankyasan kajin da za a sama da kaza miliyan ɗaya da ɗari a sati ɗaya to kaga ci gaba ne sakamakon wasu na kudin kasa kyankyashe haka sai dai ka ji dubu hamsin dubu goma sha kaza dubu goma sha kaza amma duk da haka kuma a nan arewa ana patronizing din product ɗinsu sakamakon munan ba mu da shi wanda muke da shi a jos ne lokacin rikicin jos kuma da ba kwanciyar hankali to yanzu kaga ga wannan ya zo sai dai kawai abun da za mu fata ya ɗore shine maintenance ɗin waɗannan kaji da ake cewa za a kyankyashe ya ka kalli yanayin da za a ajiye su domin ana magana cewa kiwon kaji yana da wahalan gaske eh ba wahala ba ne wahalan shi kawai baka shirya mishi ba amma in ka shirya mishi bai da wani wahala yana da sauki kuma in an kyankyashe su wurin da za a aje su ba matsala ba ne tunda akwai ɗakuna da aka yi na kajin kuma za a yi ne don a saida don a yanzu haka a kusan kwana ɗaya biyu ana kawo kaji daga kudin can ana siya a arewa suna fin miliyan ɗaya da wani abu duk bayan kwana ɗaya biyu za a kawo don mu har anan in aka kiwata ana fitar da su Nijar, Chad da Cameroon banda ƙwayayen kajin kajin da kansu sannan a nan kuma za a yi zai fi sauƙi ma ka sai kaza a nan don akwai abun da muke ta bama manoma shawara akan transportation na 'ya'yan kaji ɗauko su daga can kudu zuwa arewa eh wannan ɗaukowan daga can saboda ana kazan tana fita da yamma a ɗauke ta bata ci komai ba ba magani a sa ta a kwali a matse su direbobi su biyo hanya da su iska da ruwa hazard na hanya wannan matsalolin yana damun kajin ma in ka kawo su wani lokaci baka samu musu eh, environment mai kyau ba sai ka ga sun zo sun tsimbire sun ki girma amma dai shawaran da muke so a yi tunda an yi wannan wurin a samu irin kaji masu kyau wanda manoma ba za su sha wahala da su ba kajin ma iri-iri ne to kamar wani iri kenan kake gani a tunaninka yawwa kamar yanzu compare da wanda muke siya a kudanci akwai gonan da ake kira to da aka kwatanta da waɗanda ake siya a kudu yawwa akwai gonan da ake kira amo da agritech domin allah manoma sun fi jin daɗin sayan wa'annan kaji idan ka saye su suna jarirai kamar ran da aka kyankyashe shi zuwa sati biyar da 'yan kwanaki ya isa a yanka a ci ya zama table size daman da ya kamata a ci shi to idan nan olan za su kawo irin wannan breed din ina maganan broilers ne ba masu kwai ba kaji na nama wanda za a kiwata a sati biyar shida a same su an ci to gaskiya mafi yawan manoman da muke da su a najeriya dama a arewaci suke za ta ba da gudunmuwa ga wanda ya karatun dabbobi da agri da wanda bai yi ba wanda zai amfani da karfin shi kamar manfawa lebo duk za su samu ayyuka amma in mutum bai rena abin da yake samu ba zantawar wakilinmu aminu sani sado da kuma abdullahi abubakar ƙwararren likita a fannin kiwon kaji da ke jihar kaduna to shirin zai kirkire da korafin wasu ƙungiyoyin manoma ne a najeriya waɗanda suka buƙaci gwamnatin ƙasar da ta haramta shigar da masara daga ƙasashen ƙetare don ƙarfafa manoman cikin gida da ke samar da abinci Ƙungiyar ta ce shigar da masarar Najeriya zai zama zagon ƙasa ga shirin gwamnati na dogaro da kai da kuma ganin manoman kasar sun samar da abinci da ake bukata. Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Alhaji Muhammadu Magaji, sakataren tsare-tsare na kungiyar manoman ta Najeriya. To lallai abun damuwa ne a kungiyar manoma kuma abun bakin ciki ne musamman a wannan irin gwamnati wanda aka yi ta cewa za a yi za a bawa gona da ayyukan gona fifiko za a taimaki manoma da noman kansa don a raya ƙasa amma aka wayi gari a lokacin da shi mai girma shugaban ƙasa ke kwanci asibiti muka samu cikakken labari ba jita-jita ba tabbas an shigo da masara da ƙasan waje ba don komai ba mu abin da muka fahimta sai don a gurgunta noma da manoman mu musamman manoman mu na masara na nan arewa wanda kuma zai kawo mana cika kwarai da gaske musamman idan ka yi la'akari da abin da ake kashewa a kowane hekta ɗaya domin a samu buhun masara guda ɗaya misali. ka zo yanzu ka kawo masara daga kasan waje kana sayarwa kamfanoni kana sayarwa mutane masara da ila shekaran ta uku hudu biyar a zo ana sayarwa mutane naira dubu biyar dubu shida alhali to abin da ake kashewa kan a samu buhu ɗaya akalla dubu goma ko sha ɗaya to kaga an karya noma an karya manoman mu muna nan muna tabi hanyoyin da za mu bi domin a tabbatar cewa wannan abin bai yi nasara ba kamar yadda suka tsara. A kungiyance wani mataki kuke ɗauka? To lallai Eh, mu a matsayin mu na kungiya abin da muke ne shugabanni mu na ƙasa mu haɗu mu rubuta gwamnati musamman gwamnati tarayya duk wanda zai musu magana ya musu magana kuma mun yi duk abin da ya kamata muna kan yi domin a babban bakin ciki shine kuɗin gwamnati tarayya ne daloli aka dakatar da shigo da abinci da su aka ɗauka aka ba wa'annan mutane suka shigo da wannan masaran ko da wani nufi ne sai Allah amma mu duk abin da muka ɗauka ba cikin nufi bane amma dai duk hanyar da ya kamata mu bi a gungiyar manoma ana bi domin a taimaki al'umman manoman mu na ƙasar nan don a tabbatar cewa wannan abin da suke shirin yi bai yiwu ba. wani irin illa ne wannan mataki zai yi wa aikin noman gaba ɗaya a Najeriya? To, ai ba in ka tuna a wannan gidan rediyo na kuma mun sha a ƙungiyar manoma tun a baya musamman abin da muka ga yake faruwa ko ya faru a nosis muna faɗin cewa a taimaki jihohin da za su iya noma kaza kaza kullum saboda kara shiga wannan matsalar da aka shiga na abinci aka yi garaje da wannan wannan abin da ake son a yi din ba karamin illa zai jawo ba domin abin da fa ake nunawa a yanzu duk program na gwamnatin da ake ta ake ta ambatawa abin da ake nufi shine ba gaskiya za a yi ba kuma ba a ma damu da su kananan manoma ba wanda kuma su ne kashin bayan noma ina nanatawa Najeriya a sani ƙananan manoman nan na karkara su suke kawo abinci kashi casa'in da biyar a kasuwa sauran ba ma sayarwa suke ba ajiyewa suke lokacin da suka ga dama sannan aji bashir in ka dubi abin da gwamnan central bank yake faɗi daga jiya zuwa yau cewa sun kashe biliyan arba'in da hudu a manoma da sauran bangarori don a noma wannan mu a kungiyar manoma a maganar da ake cewa an kubura program ina tabbatar maka kungiyar manoman najeriya manoman mu ba su samu kashi goma bis ɗari na abin da ake ambatawa ɗin nan ba. To ina kuɗaɗen suke tafiya alhali ana cewa an baku. To Aji Bashir kuɗaɗe suna tafi suna koma wata inda suka fito su ne za su ambaci abu daga baya su yi ta kafa sharuɗi da ƙa'idoji waɗanda manoma ba za su iya cikawa ba. To in sun yi wannan za ta an alhali ba ma manoman ba amma ba su daman su cika ƙa'idojin ba. Alhaji Muhammadu Magaji mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Madadin manoman Najeriya mun gode sosai. tattaunawar bashir ibrahim idris da kuma alhaji muhammadu magaji sakataren tsare-tsare na kungiyar manoman najeriya da kuma wannan shirin zai dakata hakanan sai kuma a tara mako na gaba idan mai duka ya kai mu a madadin abokan aiki bilyaminu yusuf da kuma aminu sani sado wakilanmu da ke jihohin borno da kaduna sai kuma bashir ibrahim idris waɗanda dukkaninsu suka tallafa wajen haɗa shirin ni da na gabatar nura ado suleiman ke cewa mu huta lafiya